Na faru kuma shabaka. bincike za mi a kanka. Bai me nai kuma labar? ni ban san me za ake bina ba. Me Muna da la bar kai dan ƙasa ne. Me haɗa da wani harka banda wanki da guga da na zo na fara gidan nan ba abin da na ni ba. Ai ko za ka bugu. da lillahi wa inna ilaihi raji'un hana tuhumi je ta can kai nan din ma za a yi mu shiga ta baya mu sha zamanka kafin zo mu ƙara tambayar har sai mun sake dawowa. kai lafiya lau ya kokari alhamdulillah ka ce da ku cewa ma za ka yi ina sauri ma nake yin dan gaggauta mu fice ina ai mugun sauri na dinga yi ka ce da labari shi ai abubuwan aka fara samu ina gaya ma Allah wallahi gani kai kai kai kai kai kai jibrin ikon Allah ai na samu haba abokina yanzu haka tambaye ni inda na samu su ka samu ba abokina ai yanzu kawai zuwa za ka yi ka shirya babu damuwa gidan Ali Kabiru biro wallahi ba abin da zai dauka in ba gaske ba kalli cikin kafa abokina ka san haka Allah ya kera mu yayin mu kallon masu kuɗi matsalar kawai kuɗin ne babu wallahi amma za su samu yanzu ai ka san matsalar baya ci ba kuma ya bari a ci kuma an ƙara sama eh. ya hana masu ci su ci za mu ci wannan eh, karan amma yanzu za mu ci insha Allah <laughs> ina ga ma mu da muke da tanimu tanimu dari ka kama mu ma wallahi wallahi ka kama kafan wala karshe waka kai wata dimu mu Ya ake ciki na kayan ciki. Yalla bai ban gama da su ba da baka shiga da su ba. Ai ma raka da su. Ɗaya kawai na wanke a ciki na goge. Ban gane me kake nufi ba. Ina kaya na suke? Allah eh, bai ba kai shiga da su ba ai ban gama ba ai ba su gama fita ba ai ɗaya kawai na ɗauka su wannan masu ruwan bulan hmm. ai da kace musu su kafi bukata to shine na fara da su na wanke su ne musu bugun kyalli na ajiye saboda an kara su da yan uwansu na san ya kamata kuma ne wa ragowar su ma to kaji yi kamar yana shiga da su kai guda ɗaya ina guda ɗayan da kai su nake so in sa ina suke bani lawai <laughs> da ala da gaske kake ba kai ka dauka ba ba me yake damun ka ne kamar ni na dauka ina kayana suke <laughs> karka zule ni a ina ajiye maka su ana suna nan duka gaba daya a dawo da ragowar biyan karasa karka gana daɗe ban gawa ba <laughs> wa ina wasa da kai ina kyoto san wannan tana da matsala da komin kaya subhanallah ni dai kawai ina nan kawai wani yalla bai shigo magana da ni maka shiga nan kawo fito kuma na zo na ga ban gansu ba ni a zato na ma kai ne ka shiga da abin ka cikin gida yalla bai a gidana eh wani dan sanda ne me kayan labai gidana dan Allah kai haƙuri ni ban sani ba to kai me amfanin ka kana nan gurin har a zuwa ɗauke min kaya a nan gurin kana nan me amfanin ka ai da na san haka da matsala da ban shiga ciki na ba kayan ba ni na ɗauka ba komai kawai daga shiga ka gashi na fito na zo na gaba ka ba na san kana da imani kuma za ka yafiya dan Allah kai haƙuri in Allah ya da haka ba ta sake faruwa in Allah ya da kai haƙuri yanzu ya ce so ai illa bai nace ai su na farkon masu ruwan bular ai na gama da su ai an goge an yi komai eh su wadancan din ne kawai da Allah bai bada iko an wanke wannan matsalar ta faru to shikenan ba matsala kawai tunda na dauki kaddara Allah ne ya kawo to ba damuwa kawai shikenan ba matsala kudin wankin kudin wanki kuma kadai kawai tunda su wadancan ba sa nan kaga gwara ba da kudin wankin wannan kana da imani kuwa eh. wai kudin wanki kake tambaya ta eh na kwaye da ba kudin wanki dai eh. kudin wanki kaya da aka dauke da ka wanke su kake tambaya ta kana da hankali kuwa wai kai ya sunanka ne tsalha lalle fa tsalha daga wani gari kake mun da kun da duko to yau ka za ku rabu barin shi gida in fito har bai kazan gida bindiga yalla bula bare na fuskanci ba ka da hankali har bai kazan gida bare mu fito ina so bare kai da wannan ba da lamu Kabir ko? Eh, da mamaki Alhaji Kabir ka gani Alhaji Kamal uh, na tako na shigo gida irin naka haka. To ba komai bane ba je nan uh, Allah da ikon sa na dawo daga kasashen uh, Turai. Yawanci ina dan bawa mutane kayayyaki na haka suna dan bani matsala. sai nake gani ya kamata a ce na zo mun dan haɗa gwiwa da kai don ka ƙaru mm, ka sa hannun ka akan kamfanina idan idan mun tashi za ka dinga ƙaruwa insha Allah shi na ga ya kamata a ce na taso musamman na zo na dan same ka mun dan tattauna mm, ina fata ka fahimci me nake nake ko gaskiya ne na fahimci ka Allah mm. ah, <laughs> a'a ka damu wannan da kake gani eh, kusan a kaf kasan nan ba wanda zaka same shi da ita in ba ni ba saboda ni kaɗai ne odata ta kuma na bayar aka min ɗinki yasa dan haka ba ka da damuwa nan gaban kana son irin su ma za a kawo ma in dai muka haɗa gwiwa da kai a harkar kasuwancin sai kuma ga ka a gidana kwarai daga haka ka samu damuwa wannan ba abin mamaki bane ba dan ka gani na zo gidanka eh, na zo ne da abin arziki insha Allah inda ka yadda ka sa hannun jarinka ba ka da damuwa da ni insha Allah Alhaji wa kace sunanka Alai Kamal eh. Alhaji Kamal ko eh Alai Kamal Alai Kamal ko eh, so Alai Kamal ako ina kyoto san yau ka shigo hannu ashe kai ne barawan da ka shigo har cikin gidana ana wanke kayana ka sace kayan ka tafi da su kuma saboda tsabar bacewar basira ɗau'il basuratu sai ka ɗauko kayan ka sako a jikin kuma ka dawo gidana ka zo da su kuma ka zo min kana min magana wani business ko kai saboda mahaukaci ne wani na tabbatar da cewar kai din nan yankan rake ne kuma yadda Allah ya sa na ga kayan nan a cikin ka yanzu eh. Ban ga abin da zai fita da kai ina zo ina zo Ban ga abin da zai fita da kai gidan me gari me gari ina da gari zo ka ɗaura ina kuma ta yi lallai wayo kwakwalwa yaushe a gari in ji maki bako saura mm, wato a ce kina nan dai da halinki biki canja ba sa kafa kika kika sake fita ina cikin tsananin bukata kin fita kin bar min gida ko tsala ashe kai ma baka canza ba ai ya kamata a ce ka canza da wannan tafiyar da kai baka canza ba ni na canza yawa ni fa yanzu ba rikacin gaya maka kaddara ce ta zamu haɗu ka san shi in Allah ya riga ya rubuta kaddarar haɗuwa babu makawa sai an haɗu shi yasa kaga har ka dawo ma ka same ni baka shiga cikin ɗakin nan bane sahura wa me yake so ki ga mini ne eh gobara kai a gidan ne ko me a ci balbal ne ya kama kayayyaki na na kwashe na koma gidanmu kamar ya yanzu haka ma da ka ganni na da wannan hanya na taho na zo na kwashe sauran kayayyaki da to kaga fado ya zo daidai da matun da na same ka tsalaha mu shiga mu kwashe uba wai ce ki tafi gida eh to tsalaha baka nan ka tafi ka bar ni yanzu din da a ce na zauna ni yanzu da ka dawo ma da me ma ka dawo na san da adadin matan da ka dawo zan zauna ne ina maka gadi ni na koma gidanmu yanzu dan haka ni mu shiga daga ciki ka taya na fito da sauran yanzu kallai na za su zo su kwashe ma ki da labarin magana ake miki ba ni kaina ni Allah ne ya kaddara zan dawo ni da aka ce za a harbe ni duk abin da na tafi da shi duk ban dawo ban da ni da ƙyar na zira da hulata. Ah, tsala, wai ina buhunka ne na ganka kamar babu komai a nan. Buhun banza buhun wafi, tun ran da na bar garin nan ba sake ganin sa ba. Dariya kike ne? Dariya kike mu ko? Sahura? Ya ya ya, ba kai nake wa dariya ba. wa'annan mutanen da suka tare da suka kwace wannan jakar su nake ba dariya sun san buhun shekara nawa kake yawo da shi da za su tare ka sa kwace <laughs> banzai ban san ba komai a ciki ba fanko ne suka wahalar da ni suka taɓa min lafiya ta Allah sun dake ka <laughs> ba su daga cikin kwasa sauran kayayyakin sahura ba inda zaki ba gane ba inda zaki na farga fa ne laushi ba kunnuwa na sun yi laushi an musu an ba ni da wani abu ba zan yi a ce na rasa komai a duniya kuma ki man zo rasa ki ba yanzu kana nufin ba zan kwashi sauran kayan nawa in koma gidanmu ba ba inda zaki ba dai kin da gidan ba Allah ne dube ni ba fa koma zan ba fa ni fa na san me na ji da haka bari ki ga bari rufe kofa in yi so da abin da zai ma da duk abin da zai sai dai a cikin gidan nan ina ban sa sakata ina ba za mu sauke su daga ba ka tabbatar da haka salaha rufe kofar zaka yi insha Allah waye gaya maka barna gabas take <laughs> ni ga dama banza ce na na gado wa inda na je da su <laughs> ni da ka ƴa mutu ka raba tsalha <laughs> tsalha yaya da na zo na ganta sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake a kanta. Ba ka san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba magana yarinya nan ba da kake kai fa kadai ka santa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 Surya